Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama su ce kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to sai su voa hausa.com Masu are assalamu alaikum mu da warhaka yanzu din ma ladan Ibrahim a ne tare da Sarfilu Hashin gumin Da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. A cikin wannan shirin za ku yi cewa majalisar dattijai ta ce ta samu ofishin sakataren gwamnatin tarayya da laifin zumbuɗan kuɗi akan aiki a sansanin 'yan gudun hijira abinda ofishin sakataren ta ce a ba batun haka yake ba. Sai kuma yadda wasu 'yan Najeriya ke gunaguni akan yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnati ta ce tana yi suka ce bangare guda kurun ake yi abinda ministan shari'a abubakar malami ya ce a akwai sake akan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana ra'ayoyinku shin kuna ganin yaƙi da cin hanci da rashawa da ake yi yana bisa tsari ko kuma ya dace amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a yau alhamis shugaban ƙasar siriya bashar al-assad ya ce za a yi wani abin tarihi na abin da ya bayyana kubutar da birnin aleppo a wani faifan bidiyo da ya sa a shafinsa na twitter assad ya ce abin da ke faruwa a yau shine rubuta tarihi da duk wani ɗan siriya yake yi ba yau aka fara rubutun ba yau shekaru shida kenan da fara rubutun lokacin da tashin hankali da yaƙi ya ɓarke a siriya assad yana murnar ganin gwamnatinsa ta sake kwato birnin aleppo a zaman wani babi na tarihi kamar yadda haihuwar annabi isa alaihi salam da kuma rugujewar kungiyar tarayyar soviet kuma ya ce tarihi ya kafi kenan har abada wannan kalamai na asad sun zo ne bayan da motocin agaji da manyan motoci suka fara kwashe mutanen da suka raunata da fararen hula daga yankin da ya rage kadai a hannun 'yan tawaye a birnin aleppo wanda yake a wani bangaren yarjejeniya da aka cimma na shirin tsagaita wuta ta kwanaki uku aikin kwashe fararen hular da ya samu katsalandan daga faɗan da ake dogon layin manyan motoci da motocin agaji suna fita daga yankin gabashin aleppo zuwa bangaren da ke hannun gwamnati a yau alhamis shugabannin kungiyar tarayyar turai za su haɗu a brussels domin gudanar da taron koli biyo bayan kalubale da kungiyar mai mambobi a 28 ke fuskanta a shekarar nan wanda ke jefa ayar tambaya akan mutunci da kuma makomar kungiyar cikin yan manyan matsaloli ko kalubalen za a tattauna a kai a taron na yini daya a brussels shine ko za a ci gaba da wa kasar rashi takunkumi game da batun ukraine da matsalar bakin haure a turai da kuma shawarar da birtaniya ta yanke na fita daga kungiyar tarayyar turan an shirya cewa prime minister birtaniya theresa may za ta bar taron da wuri kafin sauran shugabanni 27 waɗanda daga baya za su haɗu don cin abinci su kuma tattauna kan fitar birtaniya daga wannan kungiyar rashin gayyatar theresa may zuwa liyafar da aka shirya shine alamar farko ta fito fili da ke nuna a zahiri cewa burtaniya wadda ke zama kasa ta biyu a tattalin arziki a nahiyar turai za ta raba gari da kungiyar a wata sanarwa mai magana dawun may ya so ya nuna kamar ba wani komi game da wannan al'amari da wasu ke fasarawa da gwale shugaban ta birtaniya a kan rasha kuwa babu wani abin bazata da ake tsammani a farkon makon nan ne shugaban jamus angela merkel da shugaban kasar faransa francois hollande suka ce za su goyi bayan tsawaita takunkumin da aka kakabawa wa rasha domin ukraine an yanke wannan shawarar ce duk da ƙarin matsin lamba daga wasu masu zuba hannun jari a fannin makamashi a turai ciki har da ita kanta jamus da ke cewa tana ci gaba da wannan takunkumin to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar rasha vladimir putin ya isa kasar japan don tattaunawa ta kwanaki biyu da firaminista shinzo abe akan takaddama kan yanki wanda ya hana kasashen biyar taba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da ke kawo ƙarshe wadda aka fara tun lokacin yakin duniya na biyu an tarbi fitin ne a wasu jerin gwanan motoci zuwa masaukinsa da ke birnin nagoto inda nan ne garin iyayen abe jim kaɗan bayan da jirginsa ya sauka da yammacin yau alhamis a jiya laraba ne firayim minista abe ya faɗa wa manema labarai a birnin tokyo cewa yana fatan za su zauna domin cimma yarjejeniya da fitin ana sa ran shugabannin biyu za su kammala tattaunawar ne a gobe juma'a a babban birnin kasar japan a baya dai shugaba abe ya yi fatan samun matsaya akan takaddamar da ake akan tsibirai hudu da ke bakin tekun arewacin japan da aka fi sani da yankunan arewaci a japan da kuma yammacin tsibirin kurils a rasha sojojin tarayyar soviet ne suka kwace tsibirin a shekara ta 1945 suka tilasta wa 'yan kasar japan dubu goma sha bakwai ficewa daga tsibiran marigayi mahaifin firaminista na yanzu ya yi kokarin sasantawa da rashin shekaru talatin da suka gabata amma haka bai cimma ruwa ba shugaba salwaki ya roƙi al'ummar sudan ta kudu da su yafe masa akan kurakuran da ya yi musu a baya shugaban ya nemi gafarar ce a jiya laraba a jawabinsa na ƙarshen shekara ga majalisar dokokin ƙasar ya kuma umarci rundunar sojojin gwamnatinsa da ta tsagaita wuta kuma ta samar da yanayin da zai ba al'ummar daman sasantawa da junansu ya ce shugabaki ya ce da zumman haɗin kan ƙasar da yafewa wa juna da kuma tattaunawa ina roƙon ku al'ummar sudan ta kudu ku yafe mani akan kurakuran da na tafka a baya ya ce wannan shine abin da ƙasar mu ke bukata don haka mu fara aiki yanzu nan labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu faro takon da batun rahoton da nasir ya aiko mana akan rahoton da majalisar da tijjiyar ce ta yi an yi a ringizon kuɗi wajen aiki a sansanin 'yan gudun hijira da ofishin sakataren gwamnatin tarayyar najeriya ya yi ga dai nasir din da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Majalisar Dattawan Najeriya ta ce akwai tsumbure a kuɗin da kwamitin tallafawa yankin Arewa maso gabas karkashin sakataren gwamnatin Najeriya ya kashe kan shahararren batun nan na nome ciyawa. Ofishin sakataren gwamnatin Najeriya dai Babicir David Lawal tun farko ya ce shaci faɗi ne batun shirin tallafawa yankin Arewa maso gabas ɗin da ofishinsa ke jagoranta ya nome ciyawa sansanin 'yan gudun hijira kan kuɗi naira miliyan saba'in Jami'in shirin Pine a takaice wato Presidential Initiative for North East Alhaji Umar Gulani ya nuna mamakin waɗanda suka yayata labarin nome ciyawar da yawancin sansanonin 'yan gudun hijirar ma a makarantun firamare suke da haka ba ma ciyawa ba zai aje gabatun nome ta. Umar Gulani ya ce kwamitin na aikin jin kai ya nome wata gagarumar ciyawar kogi ne da ake kira kacalla da kan hana gudanar ruwan kogi da kuma aikin su. Har ka ban da kan ciyawa sai ka ce <laughs> gaskiya rashin fahimta ne. Wannan kacalla wata ciyawa ce da take tasowa ta girma a cikin kori da koguna mutane ba za su samu aikin noma ba ba a kama kifi. muka yashe wannan ciyawa na kilomita 250 aka samu kadada wajen 200 da wani abu aka gyara kowane kadada an toni rijiya an ba da injin ban ruwa wa manoma aka ba su kwale-kwale wanda ake tukawa da karfi da hannu da kuma wanda inji take tukawa saboda su ringa bin wannan ruwan inda suka ga da matsala su yi magana aka zo wani gari ana cewa gagiya wani magudanar ruwa ne da ya zo ya rabu kashi biyu to idan ba a musu gate a nan ba a wani lokacin da ruwa ta kan yawa idan ta zo sai ta cinye garin da za ku samu ku tambaye mutanen gagiya a tambaye mutanen badi a tambaye mutanen guru a tambayi mutanen kabak a tambayi mutanen burwa duk wayannan kauyuka ne suke kan hanyar nan da aka yi wannan aiki da yake mika rahoto gaban majalisar dattawa shugaban kwamitin yan gudun hijirar sanata shehu sani ya samu ofishin sakataren gwamnatin najeriya da zumbula kuɗi a kwangilar akwai kuɗaɗe da hamshakan masu kudin najeriya suka bayar akwai kudade da kungiyoyi na kasan waje suka turo da wanda wannan kuɗi biliyoyi ne kawai abin takaici wa'ansu suna amfani da wa'annan abubuwa wurin azurta kansu wannan rahoto na farko ne na biyu yana nan zuwa insha Allah ba mun da hutu mun gayyace su sun ba mu rahoto akan abubuwan da suka yi shi kan shi ya turo wakili wakili ya faɗi abubuwan da suka yi ba wai duka aikin da ake cewa sun yi wai ba su yi ba ne amma a halin gaskiya abin da yake ciki shine mafi yawancin kuɗaɗen da aka kai kashi bai yi daidai da aiki da muka gani a kasa ba in ka ce ka yi gina aji guda ɗaya to eh ka gina amma a nawa ka gina idan ya kasance wannan abu bai kamata ya wuce dubu goma ba ka ce ka kashe dubu ɗari biyu a ciki to kaga ka kauce hanya ba mu gama binciken ba gaba ɗaya wannan da ba da rahoto na farko ne za mu ƙara gayyatan su gaba ɗaya saboda rahoton abubuwan da aka turo mana yanzu suna da yawa akwai yan gudun hijira miliyan biyu da rabi a arewa maso gabas sakamakon ta'addanci na boko haram hukumar yara ta majalisar ɗinkin duniya ta ce yara dubu ɗari hudu na bukatar taimakon gaggawa na abinci a yankin arewa maso gabas ɗin yadda dubu saba'in da biyar a cikinsu ka iya rasa ransu a kowane lokaci a 'yan watanni matukar agajin bai samu ba nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya lallai shugaba ne sirrin zaman lafiya in ya so zaman lafiya in ya a tashi sama lallai shugaba To daga batun a gizo sai batun yaƙi da cin hanci da rashawa wanda wasu 'yan Najeriya ke cewa wasu kawai ake wa bita da kulli wajen yaƙi da cin hanci da rashawan. Amma ministan shari'a kuma a tuwon janar na Najeriya Abubakar Malami ya ce gwamnati na taɓa duk wanda ya samu ta samu da kuricen bera da kuɗin jama'a. Ga Mahmud Ibrahim kuri da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. akwai jam'iyyar sojoji ne ko ko akwai ta alkalai ban sani ba amma dai na san da cewa bai keɓantu ga jam'iyya ba ya haɗa da matsaloli na siyasa ya haɗa da matsaloli na abin da suka danganci judiciary ya kuma haɗa har ila yau da cin hanci ko ina yake ta huskar soja ta huskar ainihin gwamnati da makamantansu ana huskarta. babban lauyan gwamnatin tarayyar najeriya kenan ministan shari'a abubakar malami a yayin ziyarar aiki a kano ke mayar da martani dangane da zargin cewa yakin da gwamnati ke yi da rashawa ya karkata ne kawai ga bangaren 'yan hamayya da sauran marasa uwa a gindin murhu dangane da kin mutunta umarnin kotunan tarayya guda biyu da kuma kotun tarayyar afirka ta yamma ecowas da ke haramta ci gaba da tsare mashawarcin tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan kanan samba da Suke kuwa minista abubakar malami cewa ya yi a hukunce idan an shi a kotun ƙasa akwai haƙƙi na court of appeal akwai haƙƙi na supreme court wani ne ya kai a supreme court wanda ba ya dawa a kan shi ba sai dai barista tahir muhammad bello wani lauya mai zaman kansa a nan kano na cewa abubuwan lura a nan shine babu wanda zai dakatar da wannan oda illa gwamnatin tarayya sun yi appeal zuwa kotu na sama cewa akan a dakatar da wannan oda to ba su yi appeal ba abu na biyu kuma sannan a kotun tarayya ta kasashen afirka da ta ba da wannan umarni ko oda ita ba za a iya ɗaukaka ƙara akan wannan oda ba illa kawai abin da ya rage ko gwamnatin tarayya kawai ta bi wannan doka in ya so sai ta ɗaukaka ƙara akan odan da kotunan ƙasa suka bayar in supreme court ta ba da odan cewa su ci gaba da rike su ko kuma su eh, a bar wancan dokan sai su dawo su sake kama su hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar ɗana ma'aikatan najeriya wato code of conduct bureau ke cewa nan gaba kaɗan za ta binciki zargin mallakar kadarori fiye da kima a birnin dubai da aka yi a kan babban hafsan mayakan najeriya janar yusuf burtai a cewar hukumar dama batun yaƙi da mayakan boko haram ne da janar ɗin ke yi ya sanya ta saurara wajen bincikar lamarin to amma shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano muhi magajiri gado ya ce mutane da yawa na yi wa dokokin yaƙi da rashawa gurguwar fahimta wasu da ka je ka taba mutum ɗaya daga cikin su sai su ce su duka ka taba ko lokacin da aka je aka yi maganar alkalai kuma kuma kafin a yi maganar manya-manyan masu shari'a na kotunan najeriya mu a nan kano ai akwai waɗanda muka gayyata waɗanda suka jibanci bangaren shari'a har kotu aka kai mu kuma aka yi ta kai ruwa rana kafin ma wannan abin na abuja ya faru su za wasu abubuwa ne waɗanda rashin fahimta ce an yadda kowane bangare yana da nasa cin gashin kan amma waɗannan dokoki na yaƙi da cin hanci da rashawa abinda ake kiran wasu penal laws ne da suka zo su kawar da wata ɓarna. ana kiransu su generis to wannan ɓannar da zo kawo ba za ta ware wani mutumi ta ce a a wane dan yana bangaren yin shari'a shi kenan shi zai je ya ci hanci da rashawa wannan doka ba ta masa aiki ba sanadin mutumin da ya san ya yarda ya je ya ci amanar ofishinsa ya ci amanar ƙasa ya zalunci mutane ya danna dukiyarsu to bai kamata kana wannan gurin ba bai kamata kuma ka wakilci wannan gurin ba saboda haka waɗanda suke hana ruwa gudu a bangaren shari'a su kawai jin hankali za mu yi musu cewa ya kamata su fahimta al'ummar nan dai ita ce komai dokokinmu suna da kyau dokokinmu abin da ya rage kawai a implementing comrade muhi magajiri mun gar kenan shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya to har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka da kenan birnin washington dc kafin mu buɗe muku layukanmu a shakata da wannan Ndoshin ka dan jilinge, ifa eh, Idokin iska ɗin filinge. Ikwa ala ɗan ilinge, ko nuna turke na yi na kwana alalar tare da marta gobe dan malamci kalli sarkin gudu tare da ɗan ilinge. Dawaki na suka sun kan haniniya bari gobe ta zan ta banza. Mace ne masa ne gazo. Dawaki na suka sun kan haniniya bari gobe ta zan ta banza. Mace ne masa ne gazo dan malamci kalli sarkin gudu. Kuma wace ka gudu gudu. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ma da mun samu kira na farko daga kwara, waye daga kwara? Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, wa ke magana? da kayan wuta kala kala na sifa kwara daga kwara a Najeriya. To kala kala ka ji dai batun da muke me me gaskiya dangane da abin da ya shahi ta hanci daga cewa to gaskiya ba mu ba mu gani a ƙasa ba. A me yasa ka ce haka? A to yanzu duk abin da ake yi ba wani abu wanda an kawata yanzu gaskiya talaka idan idan yau mun sai hau mota ta awa uku a Najeriya za ka ga ana cikin ɗin jami'an tsaro suna cakin babu kwasawa. ni da kaina Allah ya gwada ni inda DIOS ta an ka mu wani direba batir batirin mota saboda rashin bada kuɗi kaga ba kaga wannan ba ba mu gani a ƙasa ba kuma idan ka ba idan baka bada kuɗi ba kuma a tsare ka kuma a ɓata maka lokaci dole na za ka bada kuɗi kaga gaskiya a wannan bangare kaga dole sai an gyara gaskiya ba mu gani a ƙasa ba to Allah sa eh, Allah sa mahukunta sun ji kala kala bari mu je Maiduguri kuma wane ne a Maiduguri ni ne Mustafa Maiduguri Mustapha ne daga Maiduguri. To Mustapha me ra'ayinka game da batun yakin cin hanci da rashawa kana ganin ana yin nake son ba da ra'ayi na ga mai girman shugaban kasa eh. a jara mana hanyar daga maiduguri zuwa mangono a'a muna magana yaƙi da cin hanci da rashawa kana ganin ana kwatanta adalci wurin yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin tarayya ke yi magana da muke yi kenan eh. yaƙi da cin hanci da rashawa muna jin muna magana ne akan shin wasu na guragunin cewa yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin tarayya ke yi eh hello wake magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wake magana sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da mai rediyo da kure Kaduna Najeriya to Alhaji Musa ina hankalin kai karkata game da wannan batu to gaskiya al'amari kagare kasar nan ne abin da nake lura da ita gaba ɗaya ma su kansu ba sa son su ba da goyon baya dangane da wannan cin hanci da rashawa ah. domin da ake ana tsayawa a inda abin ya kamata to da yanzu dan kasa Najeriya da yanzu abubuwan ya riga ya tabbata da kan abubuwan da ake yi amma Alhaji Musa me hujjanka na cewa haka me hujjanka na cewa yan kasa ba su ba da goyon baya wallahi inda 'yan kasar suna ba da goyon baya ni kaina in fara daga kaina da eh. nuna irin wani cin hanci da rashawa abin da ake ba daidai ba ne mm. amma yanzu haka ga mutum ya je gidan mai ya nuna cin hanci da rashawa za ka je police station za ka nuna cin hanci da rashawa duk inda ka sani za ka je dan kasa riga ya saba da wani cin hanci da rashawa to fatan da muke ya kamata su goyi bayan shugaba Muhammadu Buhari domin a gurin tare a tare amma gaskiya al'amari cin hanci da rashawa ya riga ya ka tutu a wuyan 'yan Najeriya tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To mun gode Alhaji Musa. har yanzu je muna cikin Kaduna waye a Kaduna Wa alaikum salam wake magana Eh goma mai wa'azi ne daga hayin gadon Fambego Kaduna State To goma me ra'ayinka game da batun yaƙi da cin hanci da rashawa kana ganin ana adalci wurin wannan aikin ko kuwa eh, akwai abin da ya kamata a eh, gyara amma kuma a duba talaka talaka na cikin halayen rashin abinci to mun gode mun gode goma yanzu bari mu je yobe waye a jihar yobe waye a yobe alhaji alhaji makinta yake magana daga guji local government to alhaji to alhaji makinta me ka game da wannan batu amma don Allah kashe rediyon kashe rediyon ina zuwa alhaji makinta tsaya tsaya kashe rediyon kashe rediyon ka ka kashe rediyon ka an kashe yawa to waye da kaduna eh, ibrahim umar gane ne to ibrahim umar me ka game da wannan batun shin kana ganin gwamnati na bakin kokarin ta koko dai akwai abin da ya kamata gyara koko eh, har da mutane ma bakin kokarin ta sai dai tana da masu zagon kasa ne to kaman suwa eh, a akwai a cikin wanda suke tare da su akwai kuma a cikin yan jami'an adawa to to su ya kamata kake ganin akwai abin da ya kamata a yi musu kenan ana eh, son aiki duk abin da gwamnati za ta yi mm. ita ma kanta farko ta za ta yi saboda Allah su kuma mabiya da sauran yana dawa su ma za duk abin da za su yi saboda Allah to mun gode Alhaji Ibrahim yanzu bari mu je Gombe waye a Gombe haya yawar da ke jawar kuna to ya haya me ra'ayinka game da wannan batu kana ganin ana wannan yaƙi da canci kan tsari bisa adalci gaskiya shugaban yana iya adalcin sa gaskiyar magana ko ainihin waɗanda ke kewaye da shi na akwai munafukai da ba sun ci gaban abu mu dai zamu mhm. shi da addu'a akan abin da ake Allah taimake shi akai to amin sun amin amma baka jin kuma mutane kuna da ronda za ku taka ba wai waɗancan da suke kusa da shi kadai ba muna da namu kowa ya kowa ya duba nasa in je kan aikin sa shi ma da cin hanci da rashawa zai akan gaskiyar sa zai kai abin da in layi zai biye bi layi to mun gode Alhaji ya bari mu je Kano waye a Kano to a walu me ra'ayinka game da wannan batu ra'ayina gaskiya jama'a talaka suna magana cewa wannan al'amari da ake yi mutane da gwamnati waɗanda abin ya ha kake gani haka ba sunan jama'a da yawa haka suke cewa to amma ai mutane su ma akwai rawan da ya kamata su taka wannan gaskiya ne to mun gode kwarai alhaji awal da kuma kira alhaji awal ne muka kawo karshen kiran da zamu iya dauka a yau gobe ma rana ce don bude layukan mu sai a kokarta a gwada a gani To ma da yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba da umarnin biyan dukkan haƙoƙin 'yan wasan ƙwallon ƙafar mata na ƙasar da suke bi bashi nan take 'yan wasan na super falcons da suka yi wani zaman dirshin a wani hotel a abuja sai da ta kai su ga yin zanga-zanga da maci zuwa harabar majalisar dokokin kasar akan kin biyan su hakokinsu da hukumar kwallon kasar ta nff ta yi shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa abba kyari ya shaida wa manema labarai cewa tuni da aka shawo kan matsalar inda ya ce an umarci ministan kuɗin kasar da ya biya dukkan kudaden 'yan wasan shahararren dan wasan kwallon kasar ivory coast yaya ture ya amsa laifin yin tuki cikin maye bayan da ya gurfana a gaban wata kotu a ingila sai dai kuma ture ya ce bai sha barasar da gangan ba domin ko ya zaci yana shan wani lemu ne kafin ya gano cewa akwai barasa a ciki kotun ta majistare ta ci ture tarar fam 45,000 da kuma haramta masa tukin mota na tsawon watanni 18 an zargi ture da aikata laifin ne sa'ad da yake tukin mota a yankin da genam da ke gabashin birnin london to amma a sharhin da ya yi a shafinsa na facebook don wasan ya ce a sa na musulmi baya shan barasa kuma yana kokarin kauce mata yana mai cewa tuki a cikin maye babban laifi ne don haka ya karba ga hukuncin da kotu ta yanke masa gwamnatin kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta umarci hukumar kwallon kafar kasar da ta dakatar da dukkanin gasannin leg leg na kasar tun daga yau alhamis har illa ma sha allahu wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da ake fargaban karshen wa'adin mulkin shugaban kasar joseph kabila a mako mai zuwa kan iya haifar da tashe-tashen hankula babban sakataren ma'aikatar wasannin kasar ya ce a cikin wannan yanayin yana da hatsarin gaske mutane su taru a filayen wasa kundin tsarin mulkin kasar ya yi tanadi wanda ya karar da wa'adin mulkin kabila a ranar 19 ga watan nan na disamba to amma shugaban ya ce yana shirin zarcewa zuwa akalla watan afrilun shekara ta 2018 ƙungiyar kwallon kafar chelsea ta ingila ta ƙara tazara a saman teburin gasar premier zuwa maki shida bayan da ta doke sundalan a jiya laraba da ci daya da nema ches fabregas ne dai ya jefa kwallon da ta baiwa chelsea din nasara wanda ya cike jumlar wasanni goma kenan a jere da ƙungiyar take yin nasara a su a gasar hakan ko ya biyo ne bayan kashin da babbar abokiyar hamayyar chelsea din wato arsenal ta sha ranar talata inda everton ta doke ta da ci biyu da ɗaya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a taron kungiyar tsaro da haɗin gwiwa da ake kira osce a takaice wanda aka yi kwanan nan a turai sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ƙara jaddada cewa mun ƙarfafa tsaro da ci gaban 'yan ƙasarmu a lokacin da muka ƙarfafa ɗorarrun aƙidu da ke cikin kundin kungiyar osce waɗannan kundayen sun haɗa da gwamnatin dimokuraɗiyya da dokokin ƙasa yaƙi da cin hanci da rashawa girmama ƙasa da ɗiyaucinta Mutunta kowane ɗan Adam da kuma yin tsayin daka a kan yaƙi da ƙyamar Yahudawa, Musulmai ko Kirista da kuma rashin ganin darajar kowa. Rikicin da ke faruwa yanzu haka a gabashin Ukraine da kuma babakeran da Rasha ta yi a yankin Crimea abin damuwa ne. Akwai buƙatar kawo ƙarshen wannan wahalar da ƙiƙiƙaƙar da ake fama da su don alfanun kowa. Shi yasa Amurka ke ci gaba da goyon bayan Faransa da Jamus a ƙoƙarin da suke yi na shiga tsakani ta hanyar wakilan ƙasashen. Amurka na matukar goyon bayan wannan haɗakar ƙasashen uku bisa tsarin ƙungiyar OSCE, Ukraine da Rasha. Tana kuma sake yin kira akan a aiwatar da yarjejeniyoyin da aka cimma a birnin Minsk. A lokaci guda, mamayar da Rasha ke yi a gabashin Ukraine da kuma babakeran da ta yi a Crimea ba zai kawas da daɗaɗɗiyar matsalar da Ukraine ke tunkara ba, wato samun kafa dimokuraɗiyya. Yaƙi da cin hanci da rashawa da neman garan bawul shine abin da 'yan Ukraine suka gane a matsayin mafita. Ƙoƙarin ganin sun samu gwamnatin dimokuraɗiyya mai bin dokokin ƙasa a cewar sakatare Keri na buƙatar goyon bayanmu. Akwai wasu rigingimu da har yanzu ke ƙara muni wanda ƙungiyar OSCE ke tunkara. ciki har da rikicin da ke faruwa tsakanin Armenia da Azerbaijan da kuma Moldova da Georgia. A wurare da yawa a yankin kungiyar OSCE, an samu yawaitar aƙidar mulkin kama karya, haɗe da taɓarɓarewa haƙoƙin jama'a. Taƙaita ayyukan kafofin yada labarai masu zaman kansu da kuma ƙaruwar rashin mutunta jama'a da kuma laifuffukan nuna ƙiyayya. kyamar addini da danniya da hana bayyana ra'ayoyin da suka sha bamban da wa'anda aka fi sani ba za su zama al'adarmu ba a cewar sakatare keri duk 'yancin da aka danne wani da she ne akan hanyar mulkin mallaka 'yancin bayyana ra'ayi da na yin addini da na siyasa a fili da adalcin gwamnati da kuma bunƙasa ayyukan ƙasa su ke nuna ƙasar da ke ci gaba idan aka hana jama'a da hukumomi wannan 'yancin ƙungiyar osce za ta ci gaba da yin faɗakarwa. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To da shine kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. To a takaice ladan a yau Alhamis shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya ce za a yi wani abin tarihi na abin da ya bayyana kubutar da birnin Aleppo. a wani faifan bidiyo da ya sa a shafinsa na twitter asad ya ce abin da ke faruwa a yau shine rubuta tarihi da duk wani dan siriya yake yi ba yau aka fara rubutawa ba yau shekaru shida kenan da rubutun lokacin da tashin hankali da yaƙi ya barke a siriya asar yana murna ganin gwamnatinsa ta sake kwato birnin aleppo a zaman wani babban tarihi a yau alhamis ne shugabannin kungiyar tarayyar turai suka haɗu a brussels domin gudanar da taron koli biyo bayan kalubale da kungiyar mai mamobi 28 ta fuskanta a shekarar nan wanda ke jefa ayar tambaya a kan mutunci ko kuma makomar kungiyar cikin manyan matsalolin ko kalubalen da za a tattauna a kai a taron yini daya a brussels shine ko za a ci gaba da kakabawa kasar rashi takunkumi game da batun ukraine da matsalar bakin haure a turai da kuma shawarar da birtaniya ta yanke na fita daga kungiyar tarayyar turan Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya isa kasar Japan don tattaunawa ta kwanaki biyu da Firaminista Shanzo Abe kan takaddamar kan yanki wanda ya hana kasashen biyu rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da ke kawo karshen wadda aka fara tun lokacin yaƙin duniya na biyu. to ma da tun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku je wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na jummai ali wato lafiya uwar jiki. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman sarfilo hashin gumel da ya taimaka min domin gabatar da shirin da julie gresham wadda ta ba da umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin ni ladan ibrahim auke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya